mabiyan sun gudanar da zanga-zangar ce tare da rike kwalaye mai dauke da rubutu da ke allah wadai da batun auren jinsi maɗigo da kuma luwaɗi ga abin da biyu daga cikin jagororin ke cewa sunana abare kirma delegate ne daga kano a gunduman bauchi duk jama'an da ka gansu a nan gurin al'umma ne na wannan ikkilisiya na United Methodist Church a Nigeria. Mutane nan da kake gani ɗauke da waɗannan tagaddu suna nuna rashin jin daɗinsu da yadda da wannan al'adanmu da addininmu da yardanmu da ban gaskiyanmu a matsayinmu na masu bin isa almasihu yannan magana na auren jinsi ya saba mata muna kyaman wannan magana na auren jinsi a Ecclesiar. Kana tare da madannan Jali Yusuf ne daga UMCN na Gombe. Manufar da muka rike wannan rubutu da kana gani muna rike da shi. Wannan abin da ake rike da shi, au luwaji ba ma son shi, ba ma son shi. Shi mu a wannan majalisa ba mu yarda jinsi ba daga bisani kuma bakon da majalisar bishop bishop na kasar amurka ta turo wakili mai suna bishop john Saul ya ce ya zo ne domin daidaita al'amura ba batun auren jinsi ba da kuma maɗigo domin ya san cewa najeriya ba ta yarda da aikata luwaɗi ba i hear your concerns ya saurari dukkan damuwoyinmu da matsalolin da muke a ciki i understand in Nigeria, homosexuality is not permitted. I or nobody else is here to promote homosexuality. We are not here to, present homosexuality. That is not legal in Nigeria. shi ma daraktan ma'aikatan methodist church shiyar jihohin arewa Filiobas Audu ya yi ƙarin haske dangane da manufar zanga-zangar. Manufarmu a Najeriya game da wannan badakala, badakalan da game da maganan auren jinsi ne. Mu kuma a Najeriya mun ce bamu yadda ba, wanda kuma mu bamu yadda da shi ba, littafi mai sarki ya hana, Baibul ya hana, shi yasa Ubangiji Allah ya hallaka kasan Sodom da Gomora. Kuma littafi mai tsarki Bible bata canja ba har yau. Su kuma suna so su raba kanmu a Afirka, su yi amfani da kuɗi domin mu goyi bayan abubuwa da suke su to su shugabanni na United Methodist Church a duniya musamman kungiyan bishop bishop na United Methodist Church suna turo mutane zuwa Afirka domin a rinjaye 'yan Afirka su yadda da wayannan kudirin mu kuma mun ce ba mu yadda ba za mu ci gaba da methodist amma mu ba mu yadda da maganar luwaɗi. a taron manema labarai jagoran headquarter ecclesiar united methodist church bishop yohana john wesley ya jaddada matsayinsu a kan batun auren jinsi kun sani dai dan najeriya ba zai taɓa yadda da shi za mu yadda ba ba za mu kuma taɓa yadda da shi ba mu muna ra'ayi ɗaya yadda littafi mai sarki ya faɗa aure miji da mata ba za mu amince kuma na faɗa musu a kansu a matsayina na ɗan najeriya a matsayina na mai bi a matsayina na pasto a matsayina na bishop ba za mu taɓa yarda da luwali. Abdulhamid Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.